ko da yake galibin 'yan nijar ba su yi mamakin jin labarin wannan sabon yunkuri na kwatsewar jam'iyyar adawa ta mnsd nasara da gungun jam'iyyun da ke mulki ba saboda dalilan da ta kira dafawa gwamnati domin ta warware matsalolin da suka dabaibaye ƙasa yanzu haka wannan batu na ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasa kamar su abdu alhashi idi wani ɗan rajin kare demokradiyya in dai dan 'yan ƙasar nan ne suka yi wanga gamin gambiza nasu in dai dan kishin ƙasa aka yi ta ya kamata a ce yanzu lokaci ya zo wanda za a yi yaƙi da cin hanci da rashawa da sama da haɗi da kuɗin ƙasa da wanda suka yi arziki bagatatan. Jam'iyyar Model Lumana wace aka kafa a shekarar tara bayan da baraka ta taso tsakanin shugabannin MNSD na wancan lokaci wato Hama Amadu da Tanja Mamadu ita ce babbar kawa ga wannan jam'iyya a ƙarƙashin ƙawancen 'yan adawa har zuwa ranar da ta sanar da shirin ɓallewa saboda haka na tuntuɓi bana ibrahim wani jigo a ƙungiyar matasan modern falumana domin jin matsayinsu akan wannan mataki Fati ne da muke da hulɗa da ita in ce kamin ma dimokuraɗiyya ta zuwa cikin ƙasar da mu a fatikin mu lumana mu demokradiyya mun kasa gaba kenan kowa na da inci ya bi nan da yake so. Kawancan jam'iyyun 'yan ba ruwanmu na mai cewa ba wani koma bayan da matakin canza shekar MNSD zai haifar domin a cewar kakakin waɗannan jam'iyyu hambali dodo. Ba mu ji daɗin irin wanga kwane-kwane da suke yi ke yi ba. In ba su buƙatar opposition suna iya jayya gaba ɗaya lalle mu muna iya tsaya matsayinmu na faktinon na fili kuma da za su iya ci gaba da opposition don mu wayar da 'yan Nijar mu wayar da musu hankalukansu da kanukansu. Ko ba ga dalilan ba da haɗin kai wa gwamnati don fitar da ƙasa daga ƙangi da jam'iyyar ta bayyana a matsayin hujjar amsa kiran na shugaba Isuhu. Masu fashin bakin siyasa irin su Farfesa Isuhu Yahaya na jami'ar Yamai na ganin. Tana MSD yanzu ita ma tana so ta ɗauki honsa wa'annan wa'anda suka ɗan takura mata eh, da suka tahi tahi ya wata watakila za ta samu ta musu inuwa mai in aka diba ga tahiyar ƙasa ana son kwanci hankali wannan jaye-jaye eh, na siyasa a bar shi amma ƙasa aiki watakila shi ne suka gani su biyu ya yi musu kuma zai kawo ma ƙasa alheri. Shugaban jam'iyyar PNDS tarayya Bazum Muhammad ya jinjina wa jam'iyyar MNSD da wannan yunkuri saboda a cewarsa matakin zai taimaka wa gwamnati ta ƙara samun yarda a wurin masu hannu da shuni. Kasan abin da ƙasa take so a kalle ta da idanu an amince da ita. To wannan zauwa ta MNSD za ta ƙara ba ma masu goya mun baya karfin gwiwa na su ci gaba da wannan goyon kuma har ma su ƙara shi babu shakka shine yasa na ce maka babba arziki ne ga ƙasar mu yanzu haka dai ana iya cewa cikin wasu jam'iyyun kawancen da ke mulki ya ɗori ruwa ganin yadda haɗa gari tsakanin babbar jam'iyyar ta MNCD da jam'iyyar PNDS mai mulki ka iya raba wasu da mukamansu a gwamnatin da ake hasashen shugaban ƙasa zai kafa bayan ya gama hutunsa a ƙarshen watan nan na Agusta wacce kuma ake ganin ba za ta fice ministoci talatin ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.